masu sauraro sashen hausa na muryar amurka kuka lalubo kai tsaye daga nan washington a gundumar columbia kan mitoci 25 21 da kuma 16 a birnin yamai da ke jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron mu a tashar Viewer Africa akan mita 102.5 sauran gidajen rediyon da za a iya sauraron mu a jamhuriyar ta Nijar sun hada da amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da Dalol FM da kuma niyya da ke birnin Kwanni. Sannan a duk lokacin da aka samu dama za a iya sauraron shirye-shiryenmu na kowane lokaci a shafukanmu na intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraro barkanmu da wannan lokaci yau biyu ga watan Yunin shekarar 2017. Mahmud Dalo ne tare da Nazir Ahmad Hausawa muke farin cikin kasancewa tare da ku a cikin shirinmu na yammaci. Yanzu karfe 11 na safe ne a nan Washington DC ga kanin labaran duniya. Shugabannin kasashen duniya da kungiyoyin kare muhalli sun bayyana bacin ransu da shawarar da shugaba Donald Trump na Amurka ya yanke ta janyewa daga yarjejeniyar aikinta yanayi alkinta yanayi mai ɗimbin tarihi ta Paris wadda kasashen duniya suka cimma da zumar takalar irin illar da sauyin yanayi ke haddasawa. sannan shugaban na amurka donald trump ya buƙaci kotun koli ta maido da umarnin da ya bayar na takaita shiga amurka ga matafiya daga wasu kasashen musulmai guda shida wato iran da libya da somalia da sudan da syria da kuma yemen sannan jami'an sojojin amurka sun ce dakarun demokaradiyyar syria da amurka ke marawa baya sun kutsa tsakanin kilomita uku zuwa babban mazaunin is da ya fada a syria to hukumomi a jamhuriyar nijar kuwa sun yi karin haske ne game da harin da wasu 'yan bindiga suka kai a barakin sojin a bala falange a yankin tilabiri inda bayan harin aka yi wata rangama tsakanin bangarorin biyu akwai yiwuwar 'yan ta'addan sun kwashe gawawwakin mutanen da ake kyautata zaton dakarun nijar sun hallaka a yayin gwabzawar da aka yi a kan iyakar kasar da mali sannan za ku ji cewa masana na ci gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da shirin ficewar amurka daga matsayar da aka cimma ta paris kan yaƙi da sauyin yanayi to amma ko ta yaya wannan mataki da amurka ta ɗauka zai shafi ƙasashen afirka mu ba mu da su na'ura ko kuma kimiyya wanda za mu iya shawo kan wannan abin kamar yadda su suke da shi. Muna tafe da shirin duniya Amurka da kuma nasihar malamai albarkacin watan azumin Ramadana da muke ciki, amma da farko ga kanin wato ga labaran duniya. Masauraro, Assalamu alaikum. Shugabannin kasashen duniya da kungiyoyin kare muhalli sun bayyana bacin ransu da shawarar da shugaba Donald Trump na Amurka ya yanke ta janyewa daga yarjejeniyar alkinta yanayi mai ɗimbin tarihi ta Paris, wadda kasashen duniya suka cimma da zimmar takalar irin illar da sauyin yanayin ke haddasawa. Shugaba Emmanuel Macron na Faransa ya faɗa cikin Faransanci da kuma Ingilishi cewa ya yi imani Trump ya yi babban kuskure. Macron ya ce, a buɗe kofar Faransa take ga masana kimiyya da 'yan kasuwar Amurka yana mai gayyatar su da su koma ƙasar da zama, inda za su iya yin aiki tare domin samun hanyoyin magance matsalolin yanayi da muhalli. Shugabar gwamnatin Jamus Angela Merkel ta bayyana yarjejeniyar Paris a zaman gagaruma a tarihi ta kara da cewa wannan shawara ta Trump bata iya ba bata yi ba a hakikar gaskiya ma ba za ta hana mu daukar matakan da nauyin su ke kanmu na kare duniyarmu ba abin da zan faɗi ga dukkan mutane da suka ɗauki makomar duniyarmu da muhimmanci shine mu ci gaba da bin wannan turba tare da juna domin mu samu nasarar ceton duniyar mu a halin da ake ciki 'yan rajin kare muhalli a nahiyar afirka sun ce shawarar shugaba donald trump ta janyewa daga shirin dakile sauyin yanayi na paris zai iya illa ga nahiyar shugaban kasashen tsara manufa na asusun kula da namun daji ta duniya afirka ta gudu saliyan fakir ya bayyana damuwa akan kuɗi dala miliyan dubu biyu da ya kamata amurka ta bayar gudunmawa ƙarƙashin shirin ga wani asusun tallafawa ƙasashe masu tasowa wajen ɗaukar sabbin dabaru da fasaha ceton yanayi fakir ya ce da yake aksarin mutanen afirka manoma ne sauyin yanayi zai fi shafar su kamar karuwar zafi da rashin wadataccen ruwan sama su ma shugabannin afirka sun bayyana bacin ransu da wannan shawara ta trump shugaba john dramani muhammad na kasar ghana ya rubuta a shafinsa na twitter cewa tunanina anan shine amurka ta kau da kanta daga jagoranci kan wani batu da ke da matukar muhimmanci ga duniya ita ma gwamnatin afirka ta kudu ta fito da kakkausar harshe tana sukar lamirin wannan mataki na amurka labaran duniya kuke sauraro daga sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc shugaban amurka donald trump ya buƙaci kotun koli da ta maido da umarnin da ya bayar na takaita shigar amurka ga matafiya daga wasu ƙasashen musulmai guda shida wato iran da libya da somalia da sudan da syria da yemen jiya alhamis da maraice gwamnatin ta trump ta bukaci kotun kolin da ta yi nazarin halarcin takaddun umarnin shugaban ƙasa wadda ƙananan kotuna suka hana aiwatarwa mai magana da yawun ma'aikatar shari'a sarah edgar flores ta ce ma'aikatar tana da yaƙinin cewar shugaban yana da ikon bayar da irin wannan takardar umarni domin kare lafiyar ƙasa da kare al'umma daga ayyukan ta'addanci ta ƙara da cewa shugaban ƙasa ba zai karɓi mutane daga ƙasashen da suke ɗaukar nauyi ko kuma baiwa 'yan ta'adda mafaka ba har sai an tabbatar za a iya bincika su daidai kuma a ba su zama ba za su zama barazanar tsaro ga amurka ba Hukunci na baya-bayan nan da ya yi watsi da takardar umarnin shugaban shugaba Trump ya zo ne daga wata kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya a watan Mayu. Kotun ɗaukaka ƙara shiya ta hudu a Richmond, Virginia, ta ce dokar ta yi daidai da hana musulmai. Ƙarara wannan izini ba wani abu bane da ya wuce alkawarin da shugaban ƙasa ya yi kafin a zaɓe shi, wanda yake nuna tsana ga musulmai kai tsaye a cewar alkalan kotun ɗaukaka ƙara cikin takardun yanke hukuncin masu shafi 205. jami'an sojojin amurka sun ce dakarun demokradiyyar siriya da amurka ke marawa baya sun kutsa tsakanin kilomita uku zuwa babban mazaunin is da ya faɗi a siriya babban yankin mulkar yankin raqqa daga hannun is za a iya fara shi cikin 'yan kwanaki da yake magana da manema labarai daga baghdad mai magana da yawun gamayyar dakarun amurka kan yaki da isis Colonel ryan dillon ya ce dakarun sdf sun ja tunga a raka bayan samun nasarar mamaye kimanin kilomita 350 daga hannun isis a satin da ya gabata da cewar dillon dakarun na tsakanin kilomita uku daga birnin raka daga arewa daga gabas kuwa kilomita 10 daga yammacin birnin sojojin na amurka sun tabbatar a farkon satin bayanin cewar sun fara raba makamai da ababen hawa ga mayakan kurdawan Siriya domin shirin yakin raka. Wannan shiri ya bar Amurka a tsakanin ƙawayenta NATO da wato Turkiya wacce ke adawa da sojojin sa kai na SDF suka kuma kira su a matsayin 'yan ƙungiyar 'yan ta'adda wacce ke da alaƙa da jam'iyyar PKK ƙungiyar 'yan ta'adda da ke yaƙi da gwamnatin Turkiya na tsawon shekaru. Jami'ai a Philippines sun ce 'yan bindiga sun afka wani gidan caca a babban birnin ƙasar Manila. inda suka cinna teburan cacauta a wajen da yake makare da mutane wanda ya jawo hayaki ya turnike wajen da ya yi sanadiyar mutuwar mutane 36 'yan bindigar sun cika jakar goyawa a baya da silalan cacar kafin su gudu amma an gano su a mace a hotel ɗin da yake makwabtaka da gidan cacar a yau juma'a a lamarin da ake ci ake wa kallon kisan sun kashe kansu ne jami'an 'yan sandar birnin manila chief ah, jami'in 'yan sandar birnin malina chief oscar albayalde ya ce jami'an aikin kashe gobara ne suka samu gawarwakinsu a cikin ɗakin da hayaƙi ya cika sakamakon haƙin da suka shaƙa babu wanda yake da alamar harbi a cikinsu Har ya sa ɗaruruwan mutane gudu cikin dare a wajen wurin shakatawar mai suna world manila complex mutane da yawa sun ji raunuka a ƙoƙarin tserewa 'yan sanda sun tabbatar da babu wata alama da ta nuna aikin ta'addanci ne da fari jami'ai sun ce sun yarda da fashi ne dalilin aiki a wannan aika-aika masu magana da turanci da ake zargi gun sun kwashi kimanin pesos miliyan 113 wanda ya yi daidai da dala amurka 226 na asilallan caca waɗanda aka samu a cikin jakunkunan da aka gano labaran duniya kenan muka muku daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc za mu fara daga jamhuriyar Nijar ne inda rahotanni da kasar ke cewa an yi wata aron gama tsakanin dakarun Mali da wasu 'yan bindiga da suka kai hari a Nijar yayin da suke kan hanyar komawa gida. A yau ne kuma makasatun Nijar suka yi karin haske game da harin da 'yan bindiga suka kai a barikin sojan Abala da ke yankin Tilaberi inda suka kashe jami'an tsaro shida. Daga mai ga rahoton da Suleiman burma ya aiko mana. Cette attaque d'une lâcheté inouïe s'est soldée par la mort de six de nos soldats et l'endevement de quatre véhicules. A taron da ta gudanar sa'o'i kaɗan bayan bayyanar labarin harin da wasu 'yan bindiga suka kai a garin Abala Filinge, Majalisar Ministocin Jamhuriyar Nishar ta tabbatar da mutuwar jami'an tsaro shida da suka hada da jandarmomi biyu da gar national hudu. sannan ta ce maharan sun arce da motoci hudu kafin daga bisani su zubar da biyu daga cikinsu a kan hanya uh, uh, sanarwar gwamnatin ta nijar ta kara da cewa take yanke askarawan kasar suka bi sawun 'yan bindigar da suka doshi kasar mali yayin da a daidai wani lokaci wasu dakarun da hukumomin nijar suka kira a bakan hulɗa daga ɓangaren mali suka ɗauki matakin datse hanya wa maharan kwatankwacin wata kofar rago abin da ya sa aka shafa lokaci mai tsawo ana barin wuta a kan iyakar kasashen biyu lamarin da ya sa wasu tunanin wani sabon harin ne aka kawo wa nijar a washe garin wannan hari na abala ma'aikatar cikin gidan nijar ta tabbatar da cewa wasu jami'an tsaron jandarmanta uku sun ji rauni yayin da ta ce akwai yiwuwar 'yan ta'addan sun kwashe gawawwakin mutanen da ake kyautata zaton dakarun Nijar sun hallaka a yayin gwabzawar da aka yi a kan iyakar kasar da Mali ko a ranar Lahadin da ta gabata ma wani harin da aka kai a ƙauyen kwale ya yi sanadiyar mutuwar 'yan sanda biyu da kwarar hula ɗaya. Baya ga motoci da ɗimbin makaman da aka arce da su in ji wata sanarwar ma'aikatar cikin gida abin da ya sa wasu ke ganin rashin tasirin dokar ta bacin da aka kafa wa wannan yanki a watan maris ɗin da ya gabata yayin da wasu ke cewa rashin samun haɗin kan talakawa domin samar da bayanai na taimakawa 'yan bindigar wajen samun nasara a dukkan hare-haren da suke kaiwa sule mummuni barma muryar amurka daga mai a jamhuriyar niger to idan muka koma kan batun sauyin yanayi masana na cigaba gaba da tofa albarkacin bakin su dangane da shirin ficewar amurka daga matsayi da aka cimma ta paris kan yaƙi da sauyin yanayi wacce kasashe 195 suka saka hannu a kai to ko ta yaya wannan mataki da amurkan ta ɗauka zai shafi kasashen afirka tambayar kenan da wakilinmu hassan maina na ya yi wa dr hussein hassan masani a fannin muhalli wanda ya fara tsokaci kan yadda ya kalli matakin da amurkan ta ɗauka. To a ƙarshen gaskiya ficewan Amerika daga cikin wannan yarjejeniya ba abu bane wanda zai haifi ɗa mai ido. Domin a cikin ababa wanda suke kawo ɗumamar yanayi musamman ma masu fidda hayaki in ka kare duniya da baki ɗaya kakka to Japan ne da China wanda kawai za su zo kusa da Amerika. To saboda haka idan aka ce za a yi shi domin jama'a su ci gajiyan wannan abu, sannan kuma su kuma masu ƙarfin kansu suka janye wato za su je su ci gaba kenan da abin da suke yi in sun ka ci gaba da abin da suke yi dumamar yanayi zai ci gaba kuma ba za su ba da gudumawa ba to gaskiya yin haka din ba shi da alfanu to amma shi babban abin dubawa shi ne, dumamar yanayi ta hanyar wasu hayaki da wani sauransu da suke tashi to akwai abu kamar na climate change da ake faɗa din nan wanda za ka ga shi kansa a ƙasashe masu kankara ruwa ya kankara ya narke ruwa ya ya shiga cikin gonaki ya tattara makwabta da ƙasashe da wani sauransu ko kuma a'a mu da muke ƙasa masu hamada za ka samu zafi da su wani menene. Ta yaya zai shafi Afirka misali? Zai shafe mu sosai a ƙashin gaskiya muna wani yanayin kangi wanda duka waɗannan ababen in dai ba a magance su ba to mu ba mu da wayansu na'ura ko kuma kimiyya wanda za mu iya shawo kan wannan abin kamar yadda su suke da shi to saboda haka kuma su ne suke yi kuma su ne wanda za a ɗaura wa alhakin yin abin kana kuma a ce ba su shiga ciki ba dole ne mu wahala domin mu ba mu da arzikin da za mu iya kare wannan abun. A yanzu haka ni shekaru na sittin ne. Azumin nan da muke ciki yanzu haka. An yi shi a cikin damuna sau hudu. An yi shi a cikin damuna sau biyu. An yi shi a cikin rani sau biyu. An yi shi a cikin sanyi sau biyu. Wato yana juyi a shekara ishirin ishirin ne a nawar lissafi kenan. Na'am. Dokta kai maganin cewar eh, maganan azumin nan an yi shi sau biyu a lokacin abin nan wannan yana da alaka da canjawan yanayin ne? Eh yana da halaka duk zafin nan akwai wani lokaci da juyi zai juyo akwai wani masani wanda yake diddiga na ruwan sama na shekara ɗari ya nuna akan cewa fari bayan kowane shekara goma yake juyawa dr hussein hassan masani a fannin muhalli a tattauna wasu da wakilin hassan mai na kaina to yanzu dai muna kan batun muhalli ne amma a jihar niger najeriya inda kuma mun jihar suka jaddada dokar da ta haramta yanke itatuwa domin yin wasu aikace-aikace lamarin da suka ce yana illa ga muhallin kwamishinan muhalli a jihar ta niger ne bayyana hakan yayin da yake yi wa 'yan jarida bayani kan irin nasarorin da suka samu cikin shekaru biyu da suka yi akan mulki daga mina ga rahoton da mustapha nasiru batsari ya aiko mana Gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta haramta saran itace da kuma kona itacen domin yin gawayi da a yanzu magidanta da dama suka dogara da shi domin yin girki a gidajensu. Gwamnatin Niger dai ta ce ta damu da yadda saran itatuwan ke ƙara bunƙasa. musamman itatuwan kaɗi da kuma ɗorowa da ke kawo bunƙasar tattalin arzikin ƙasa kamar yadda kwamishinan labarai na jihar Mr. Jonathan Batsa ya bayyana. Wa'annan icen kuma suna da amfani ga ƙasa wannan itatunan da kike gani na kaɗanya da na ɗaurowa kuma ana hita da ya'yan kaɗanya da ya'yan ɗaurowa ana sai da ma ƙasashen waje ana samun kuɗi. In mun rihe ido mun bari aka canye icen kaɗanya sai dai hilin Allah. Kwamishinan da yana bayani ne ga manema labarai domin bayyana irin nasarorin da suka samu a cikin shekaru biyu na mulkinsu, inda ya ce sun yi ƙoƙari wajen bunƙasa yankunan karkara. To sai dai a daidai lokacin da kwamishinan ke wannan magana wasu daga cikin mazauna garin Kwantagora suka yi ƙorafin cewa gwamnatin jihar Niger ta bar su a baya wajen samar da ababen ci gaba. Kwamar Sa'idu Ibrahim shugaba ne na wata ƙungiyar bunƙasa bunƙasa masarautar gora. ga abin da ya shaida mun ta wayar salula. Idan ka da jadawalin aikin da aka saki aka yi a wasu ƙasashe musamman ƙasar da gaskiya abin zai baka su kuma din da muke ya gwamnati ne kwarai da gaske amma lallai wannan abin akwai tashin hankali ciki kaga akwai magana makarantar koya aikin ungozoma al'umman ƙasar Kwantagora ne ta fara yin aikin nan bisa jagorancin sarkin Sudan daga baya gwamnatin Taliban ta ciko wannan gwamnatin ta yi alƙawari an sa za a fara karatu watan uku yanzu ga mota gaskiya magana ba abin da aka yi a wajen to yanzu me kuke so a yi to mu muna fata ne a adalci kuma adalcin da muke so shi ne abin da aka yi wasu wajaje mu aka kato a yi wajen shi ma dai ɗaya daga cikin dattawan masarautar ta gora alhaji shehu musa tanko ga abin da yake cewa muna da ƙara neman taimako ƙara taimaka mana ga wasu abubuwa da ga muna baya. Alhaji Abubakar Dan Usman na hannun damar gwamnan jihar Niger ne ga abin da yake cewa. To amma dan da yake na kirki aka ce wanda ke zagaye da kai irin ba su nuna maka ga abin da ya kamata a yi. To kaga dole a samu matsala. Wannan magana haka take ko an so ko ba so ba tsakani da Allah akwai saki. Me saken da ke nan mutanen da ka je kawo alkawali yanzu a ce a gama mulkin nan ba a yi komai ba tsakani da Allah ni na tabbatar mai kai Allah ma kiyaye ba wannan abu ma ba zai yi ba to sai dai akan wannan batun kwamishinan labarai na jihar Niger Mr Jonathan Batsa ga sakon da yake baiwa yan kwantagorar sako na farkon da zan gaya ma mutanen kwantagora shine na ɗaya su dinga ma is excellency addu'a ɗansu ne ya kare mulki lahiya na biyu ba kai ka sani yana cikin ma ƙur'ani annabi ya shan wuya a gidan shi ko me yayi bai gwaninta ba a gidan shi mustapha nasiru batsari murya amurka daga mina a nigeria. can zagugu a can minan na cewa karfe hudu na yamma ne da minti 17 wato 11 na safe kenan da minti 17 a nan birnin washington dc ana tare ne da sashen hausa na murya amurka ga shirinmu na gaba Jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar Amurka wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. A cikin shirin namu wannan mako za mu gabatar muku da wani bako ne da ya tattaki zuwa nan Amurka domin gabatar da mukalarsa kan bincike da ya yi kan wani nau'in abinci ko kuma kayan marmari wanda ake yawan samunsa a kasashen Hausa inda ya gano cewa amfani da wannan nau'in abinci ka iya hana mutane saurin kamuwa da cutar kansar babban hanji da aka fara ganin alamun na nahiyar afirka bakon ya samu gayyata ne daga kungiyar nan ta masu bincike akan cutar kansa da ke nan amurka wato american association for cancer research a turance bayan kuma ya gabatar da mukalarsa ne na samu na tattauna da shi yayin ziyarar da ya kawo mana a nan ofishinmu bakon namu dai sunansa mubarak labaran liman malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta nuhu bamalli da ke zaria kuma ɗalibi da ke karatu a matakin digiri na uku wato phd a jami'ar amadu bello da ita ma ke zariyan na kuma fara ne da tambayarsa kan binciken da ya yi dangane da wannan nau'in abinci akwai gwaji da ya nuna cewa su amurkawa 'yan asalin afirka wato baƙaƙe wanda suke su zaunannu ne nan a america hmm. to a nan su amerika su ne mutanen da suka fi zama a sun fi kamar predispose sun fi yiwuwar samun haɗarin cutar musamman ita wannan colorectal cancer wanda mu muke aiki a kai wanda cuta ce ta kansa wanda take kama babban hanji hmm, eh, to amma kuma a a inda su masana a nan suka suke ganin cewa a ko binciken da aka yi ya tabbatar da cewa su kaman kwayoyin halittar su kaman na genetics su hmm. ya ba da wannan damar na su samu wannan ciwukan kamar haka to sai muka kuma a can afirka musamman wasu afirka mu ba haka ba ne wannan cuta tana da karanci a mutanenmu wanda suke a afirka wanda kuma kamar kwayar halittar mu da su amurkawa da suke nan baƙaƙe ɗaya ne so ya kamata a ce idan da a ce magana ce ta kwayar halitta kawai to ya kamata a cewa muna da wannan ciwukan sosai haka to da haka sai muka fara tunanin cewa maybe mai yiwa yanayin abincicika da muke ci da kuma rayuwar da muke a afirka ita ta taimakawa su 'yan afirka baƙaƙe ya zama ba su samu kamuwa da wannan cutar sosai ba mm, wato ba sa sauran kamuwa da cutar ta kansa idan a kwatanta su da ainihin amurkawa yan asalin ah, afirka kenan kwarai da gaske eh to da yake kai maganan wasu nau'ikan abinci da muke ci ne suke sa watakila mai yiwa ba ma kamuwa da wannan cuta a can afirka kamar waɗanne irin binciken na komai da hankali ne kan wasu takamaiman nau'ukan abinci ne? na'am wato a tun da farko daman ita kamar cutar kansa a jimalance ciwo ciwon da kusan abubuwa guda uku su ne suke iya haɗuwa su haifar da ita ko dai yanayin kwayar halitta na halittar mutum yadda dna ɗin shi yake ko akwai wasu eh, su jeans ɗin da suke da matsala ko kuma yanayin abinciccika da shi wannan mutumin yake ci ko kuma yanayin rayuwa na kaman harkar shan taba ko giya ko kuma yanayin mazauni da muhalli da wannan da yanayin wasu gubobi da mutum ya zama mm. ya samu kanshi a ciki da sauransu tun usilimu a kaman matakin digiri na na biyu na masters na yi aiki ne daukacin inda na binciki yawa yawan kaman abincicika wanda suke kaman kayan marmari hmm. da muke ci a afirka wanda suke ɗauke da wani sinadarai kamar na antioxidant hmm. wannan antioxidant sinadarai ne wanda a bincike riga da ya tabbatar a duniya cewa suna taimakawa a ɗaukacin jikin ɗan adam wajen kare shi daga kamuwa daga ciwuka wanda a kaman eh, abin da yake janyo su ko yake sa su ta'azzara magana ne na abin da muke kiya reactive oxygen species so uh, uh, kuma wani abu ya faru dalilin faruwar wani abu wani abu so da su kuma wani antioxidant din su suke taimakawa wajen kare jiki sukan wanke suke wanke wa'annan abubuwan wanda ka iya janyo wannan ciwukan to ciwuka kamar su uh, hypertension kamar wato hawan jini mm. kamar ciwon siga kamar ita cutar kansa ciwuka ne wanda aka tabbatar suna ta'azzara ko suna faruwa saboda yawaitar wa'annan Uh, reactive oxygen species din mm. so duk wani abu wanda ka iya wanke su ko ya rage su mm. yana da matukar tasiri wajen rage kaimin shi wannan cuta ko kuma kiyaye ma mutum gaba ɗaya daga samun a ita wannan cutar so da haka a mataki na na digiri na biyu na yi bincike kan wannan normal abubuwan da muke ci kamar su dinya kamar su tsamiya kamar su goruba kamar su eh, ɗata yano taura da sauransu wanda yawa yawan wa'in abubuwa abubuwa ne wanda kamar kawai ana cin su ne a a karkara mu da muke birane ba mu fiye ma mun ɗauke su kaman ba wani abu bane masu muhimmanci amma kuma wannan binciken da ya tabbatar cewa na abinciccika ne da suke da matukar muhimmanci wajen kiyaye jikin dan adam dokat daga kamuwa daga irin wa'annan ciwukan sosai sosai kuma mun ba da shawarwari akan a yadda za a yi a tabbatar da cewa mutane sun dawo cin wa'annan abubuwan musamman da suke zaune a birane wanda suke ganin kamar ba cimaka birni ba ce a cimaka ce kamar ta ta mutanen ƙauye. To masu aro idan Allah ya kai mu mako mai zuwa za mu ɗora kan inda muka tsaya a wannan hira da muka yi da Mubarak Labaran Liman ɗalibi da ke karatu a matakin digiri na uku wato PhD a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria kuma malami a kwalejin kimiyya da fasaha ta nuhu malli da ita ma ke zariyan wanda ya bincike akan abincin marmarin na, na taura wanda yake da sinadaran kare kamuwa da cutar kansa ta babban hanji yanzu madadin shi bakon namu ni mahmud dalo nake cewa a hutun karshen mako lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yanzu kuma sai saƙonin da kuke aiko mana ta hanyar imel wanda abubakar junaidu ya tattaro mana saƙon farko ta fito ne daga bala muhammad damban jihar Bauchin najeriya ya ce salam voa hausa ƙarin farashin kuɗin kujeran hajji da hukumar alhazan najeriya ta yi wata alama ce da ke nuna cewa sannu a hankali sai an haramtawa mai karamin karfi zuwa ƙasa mai tsarki domin sauke farari. shi ma ilyasu muhammad tungan bako cewa ya yi anya kuwa akwai adalci a cikin wannan lamari na aikin haji ganin yadda duk shekara idan ta zagayo sai an ƙara kuɗin aikin haji shi kuwa har yanzu ƙasar saudi arabia kuɗin neman gwangwani fiye da shekaru talatin yana nan a riyal biyu ya kamata mahukuntan najeriya a sake shawara idan har dai an ɗauki talaka a matsayin mutum assalamu alaikum voa ɗaukacin al'ummar najeriya muna kira ga gwamnatin najeriya da hukumar aikin hajjin najeriya ya kamata a sassauta mahajjata kuɗin kujeran aikin hajjin bana domin girman allah sako daga safiyanu gumel zangon daura da ƙarshe sai ta haɗin gwiwa wacce ta fito daga muhammadu habibu abubakar gombe da shehu fulani da kuma muhammadu bashir damari suka ce hakika mutuwar 'yanci rani 40 a hamadar nijar wanda kishin ruwa ne ya yi ajalinsu tabbas wannan mutuwa tasu abin ijimami ne ya kamata kuma gwamnatin ƙasar Nijar ta ɗauki matakin hana duk wani ɗan cirani da ke ƙoƙarin tsallakawa ƙasar turai ta ɓarauniyar hanya. albarkacin azumin watan ramadana ga wannan nasiha daga malam muhammad gambo auzu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim babu shakka karatun alkur'ani mai girma musamman a wannan wata mai albarka abu ne wanda yake mai matukar muhimmanci saboda haka ne ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a hadisin da Imam Muslim ya rawaito cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa yake cewa mala'ika Jibril yakan zo masa a kowace shekara si karanta alkur'ani amma a shekarar da manzan Allah sallama zai yi bankwana mala'ika jibril ya zo masa sau biyu saboda haka ne ma manzan Allah sallama yake ƙara faɗa yake cewa khairukum manta ta'allama alqur'ana wa 'allamahu ma'ana mafi alkhairin ku shine wanda ya koyi alqur'ani yake kuma koyar da shi magabata sun kasance duk lokacin da watan ramadan ya zo sukan yi kokari wajen karanta alqur'ani malamai suka ba da labari cewa imam malik ya kasance yana karantar da ilimi na fikihu amma idan watan ramadan ya zo yakan ainihin jingine dukkanin wani karatu ya ci gaba da karanta ainihin alkur'ani saboda matukar muhimmancinsa malam muhammad gambo da nasihar azumin watan ramadana yanzu kuma sai labarai a takaice Shugabannin kasashen duniya da ƙungiyoyin kare muhalli sun bayyana bacin ransu da shawarar da shugaba Donald Trump na Amurka ya yanke ta janyewa daga yarjejeniyar alkinta yanayi mai ɗimbin tarihi ta Paris, wadda kasashen duniya suka cimma da zumma takalar irin illar da sauyin yanayi ke haddasawa. shugaba emmanuel macron na faransa ya faɗa cikin faransanci da kuma ingilishi cewa ya yi imani trump ya yi babban kuskure macron ya ce a buɗe kofar faransa take ga masana kimiyya da 'yan kasuwar amurka yana mai gayyatar su da su koma kasar da zama inda za su iya yin aiki tare da domin tare domin samun hanyoyin magance matsalolin yanayi da muhalli a halin da ake ciki kuma 'yan rajin kare muhalli a nahiyar afirka sun ce shawarar shugaba donald trump ta janyewa daga yarjejeniyar dakile sauyin yanayi ta paris za ta iya yin illa ga nahiyar shugaban sashen tsara manufa na asusun kula da namun daji ta duniya a afirka ta kudu salim fakir ya bayyana damuwa akan kuɗi dala miliyan dubu biyu da ya kamata amurka ta bayar gudunmawa a ƙarƙashin yarjejeniya ga wani asusun tallafawa ƙasashe masu tasowa wajen ɗaukar sababbin dabaru na fasahar ceton yanayi har ila shugaban amurka donald trump ya buƙaci kotun koli da ta maido da umarnin da ya bayar na takaita shigar amurka ga matafiya daga wasu ƙasashen musulmai guda shida wato iran da libya da somalia da sudan da syria da kuma yemen a jiya alhamis da maraice gwamnatin ta trump ta buƙaci kotun kolin da ta yi nazarin halalcin takardun umarnin shugaban ƙasa wadda ƙananan kotuna suka hana aiwatarwa masu haro da aka kawo karshen shirin namu a wannan lokaci amma idan Allah ya kama anjima da misalin karfe tara da rabi agogon Najeriya Nijar kamaru da Chadi wato takwas da rabi kenan agogon ghana za mu zo muku dauke da wani sabon shirin inda za mu so mu ji ra'ayinku kan batutuwan da suka sha muku kai wato kofa wadda take kenan ku kira ku bayyana ra'ayinku kan batutuwa daban-daban sai ku kira mu a shirin mu na dare akan lambar biyu sifili biyu biyu sifili biyar biyu shida biyar biyar domin bayyana ra'ayi amma kafin nan bari mu mika sakon ta'aziyya ga iyalan marigayi mamman na mai kiɗi na gidan sarkin kiɗi kwantagora game da rasuwar shi mamman na mai kiɗin wanda Allah ya cikawa a jiya a garin kwantagora da fatan Allah ya ji kansa. yanzu a madadin shi nazir ahmad hausawa da ya ta ni gabatarwa da kuma june lathis gershon da ta hada mana sautukan sai injiniyan mu mr john muhammad lalu ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen hausa na murya amurka birnin washington dc sai dai kada ku nisa ga tawagar shirin yau da gobe nan tafi salamu alaikum